Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 26 ga watan Disamba a shekarar 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. Mahukunta a kasar Burkina Faso sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka kashe akalla mutane 41 a wata kungiyar sa kai ta fara hula. Yayin da mabiya addinin Kirista a fadin duniya suke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara, shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira ga al'ummar kasar da su kara hakuri da halin taɓarɓarewar tsaro da kasar ta tsinci kanta a ciki jiya asabar masu zanga-zangar adawa da mulkin soja sun yi wata zanga-zanga a kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar sudan a karo na biyu cikin mako guda to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku je da al'ummar Krista suka gudanar da bikin Kirsimeti a garin Jos da ke Najeriya a jiya Asabar 25 ga watan Disamba. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa albarkacin bukukuwan ranar ta Kirsimeti. Kiristoci a kasar sun ɗauki alwashin yin addu'o'in samun zaman lafiya a kasar da makwabtanta. Da muka dubi kasashen mu na Afirka muna cikin wani yanayi muka dubi a tsaron kasashen Mali da kuma abin da ya tashi a Chad da Nigeria da kuma a Niger da sauran Burkina duka wani kasashe ne wanda za a kamata a gabatar da su a gaban Ubangiji Ubangiji ka mana kwanci hankali da kuma zaman lafiya kuma a da muna yi su wanda suke kawo wani tashin hankali Ubangiji ba su zuciya ta tuba. To muna tafi da karin bayani a jihar Baucin Najeriya kuwa wata tawagar mabiya addinin Krista a ƙarƙashin reshen ƙungiyar kan ta ƙasa ita ce ta kai wa gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad ziyarar girmamawa saboda irin gudunmuwar da yake bayarwa a fannin addini. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mahukunta a kasar Burkina Faso sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka kashe akalla mutane 41 na wata kungiyar sa kai ta fara hula masu samun goyon bayan gwamnati cikin hamada arewacin kasar a cikin wannan makon. Hukumomin kasar sun faɗa jiya sabar cewa wani rukunin mayakan farar hula na ƙungiyar nan ta Homeland Defense Volunteers wato BDP ƙungiyar da gwamnati ke baiwa kudade da jiragen kasa don su dakile masu tayar da kayar baya an yi musu kwantan bauna a ranar Alhamis da ta wuce yayin da suka mamaye wani yanki mai nisa a lardin Larum na arewacin kasar. Wannan na ɗaya daga asarar rayuka mafi muni ta kwana guda da mayakan farar hular suka fuskanta zuwa yau kuma ya faru ne wata guda bayan da aka kai wani hari a ofishin jandarma da ya yi sanadin mutuwar mutane hamsin da uku wanda shine hari mafi muni da aka kai wa jami'an tsaron burkina faso cikin shekaru da dama kakakin gwamnatin kasar alkasun maiga ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a cikin wannan yanayi na jimami kuma muna mika sakon ta'aziyya ga mayakan sa kai na bdp da fararen hula waɗanda ke tsare ƙasa shugaban ƙasar burkina faso ya iya na zama makoki na sa'o'i 48 daga yau lahadi Yayin da mabiya addinin Kirista a faɗin duniya suke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su ƙara haƙuri da halin taɓarɓarewar tsaro da ƙasar ta tsinci kanta a ciki. Kamar yadda kakakin shugaban Malam Garba Shehu ya bayyana a wata hira da muryar Amurka ga Alfonso Sokoro da ƙarin bayani. Ya yi kira da babbar murya ga al'ummar Najeriya da a yi haƙuri da wannan hali da ƙasa take ciki. kuma a ɗauka cewa wannan mawuyacin hali da ake ciki mai wucewa ne kuma zai wuce ba tare da wani dogon lokaci ba ya kuma yi kira da a ba da haɗin kai da goyon baya musamman ga jami'ai na tsaro na ƙasa waɗanda suke ta fafatawa da waɗanda mutane da ya kira mugayen mutane wanda suke yaƙar al'umma a cikin ƙasar mu cewa gwamnati na yin nata wajen samo musu kayan aiki makamai da sauransu a haɗa kai a basu goyon baya don a murkushe wannan fituna a yi maganin ta gabaki daya. A kan wannan batun matsalar tsaro da kuma wasu rigingimun da ke addabar kasar ne Very Reverend Father Cyril Agodi na cocin Holy Cross Pro Cathedral Parish a garin Kuturu da ke jihar Abia ya jaddada muhimmancin zaman lafiya musamman a wannan lokacin Kirsimeti. ya ce yayin da kristoci duniya baki daya ke gudanar da bukukuwan kirsimeti a wannan shekarar yana roƙon zaman lafiya a duniya baki daya musamman zaman lafiya a najeriya akwai rarrabuwar kawuna sosai a najeriya kuma muna buƙatar zaman lafiya a najeriya muna kuma fatan cewa ƙarshen shagulgulan wannan bikin 'yan najeriya za su fara fahimtar juna saboda bamu da wata ƙasa sai najeriya To ko me wasu mabiyan addinin Krista ke cewa kan bikin Kirsimetin bana? Sunana Madan Victoria Eto, to ya kika ji da Kirsimeti? Wallahi abun godiya na ga Allah. Don yanzu nan kan kowa dai yana tunanin dama yadda za a Kirsimetin na lafiya. Amma ga munan yanzu muna kan Kirsimetin din. I feel happy. People are coming back home. ke Polinus kenan na cewa ina farin ciki mutane suna dawowa gida don ganin iyayen nasu suna dawowa bayan wasu shekarun kuma wannan abin farin ciki ne. To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda mabiya addinin Krista ke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti a fadin duniya, za ku je da aka gudanar da bikin Kirsimeti a garin Jos da ke Najeriya a jiya Asabar 25 ga watan Disamba. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Irin waƙoƙi da aka rika rerawa kenan yayin gudanar da sujadar Kirsimati da aka gudanar a faɗin duniya. A kowace ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara, mabiya addinin Krista kan gudanar da bikin tunawa da haihuwar Annabi Isa. Rabaran Ibrahim Bakari ya yi tsokaci kan muhimmancin bikin na Kirsimati. Christmas na da muhimmanci saboda lokacin da Ubangijin talikai ya shigo cikin duniya domin ya duniya ta samu rahama ta wajen almasihu ta wajen haihuwarsa da mutuwarsa da tashi ya kawo sheto ga bil'adama masu bin almasihu kamata ya yi sai halaye na gari wanda almasihu ya koya mana ma'ana ma'anan kirsimeti ba lokacin cagulgula da shaye-shaye da sauransu ba amma idan mai bi ya nuna kauna kaunaci makoshinka. ka kuma abin da allah ya wadata ka da shi ka yi kokari makocinka ya samu wani abu a kuma shaida bisharan almasihu wannan ita ce gincikin ma'anar kirsimeti harkokin rashin isassun kuɗi a hannun jama'a tsadar kayan abinci da tufafi da matsalolin tsaro an dai gudanar da bikin na kirsimati ne cikin walwala daidai gwargwado kamar yadda wannan mace ta shaida min. sunana aisa joshua to mun gode allah an yi christmas lafiya ganin wannan ranar yana da muhimmanci a rayuwarmu muna godiya ma ubangiji da duk damuwoyin da muke da shi ya bar mu mun ga wannan ranar lafiya halayen da ya kamata masu bi su nuna su nuna halin kauna abin da muke da shi komin kankantan shi mu raba da juna mu nuna hasken almasihu An dai gudanar da bukukuwan na ranar Kirsimati ba tare da wata matsala a garin Jos da kewaye ba. Yayin da jama'a ke karasa bukukuwan a wuraren yawon bude ido daban-daban a faɗin garin na Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. jiya asabar masu zanga-zangar a adawa da mulkin soja sun yi wata zanga-zanga a kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar sudan a karo na biyu cikin mako guda kamar da hotunan talabijin suka nuna duk da tsananin hayaki mai sa hawaye da kuma katse hanyoyin sadarwa da aka yi wani shaidar gani da ido ya faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa jama'a a rana ta goma da aka fara gudanar da gagarumar zanga-zangar tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Kwamitin likitocin Sudan ya ce mutane 178 ne suka jikata a zanga-zangar ta jiya Asabar yayin da harsasai masu rai suka haddasa takwas. A wani bayani na daban, kwamitin ya ce jami'an tsaro sun shiga asibitin Khartoum da kuma asibitin Port Sudan. Ana ci gaba da zanga-zanga a dawa da juyin mulkin koda bayan an maido da Abdullah Hamdok kan mukaminsa na Firayim Minista a watan da ya gabata. masu zanga-zangar dai sun buƙaci sojoji da kada su taka rawar gani a cikin gwamnati su kuma mika mulki a kan lokaci don a yi zaɓe mai inganci wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari a wani gidan cin abinci da mashaya jiya asabar a inda ɗimbin ma'abota hidima suka taru a ranar kirsimeti inda ya kashe akalla mutane shida a wani gari da ke gabashin kwango inda aka san shi da 'yan ta'adda an yi ta harbe-harben bindiga mai yawa jim kaɗan bayan tashin bam ɗin inda jama'a suka firgita suka fice daga tsakiyar garin general sylvian ikege mai magana da yawun gwamnan jihar cuba ta arewa ya ce jami'an tsaron sun tare dan kunar bakin waken daga shiga mashayar da ke cike da cunkoson jama'a don haka sai mutumin ya tayar da bama-bama a kofar shiga muna kira ga jama'a da su kasance cikin taka tsantsan kuma su guji cunkoson jama'a lokacin bukukuwa in ji shi a cikin wata sanarwa wadda ta ci gaba da cewa a cikin birnin da yankin beni yana da wahala mutane su iya tantance waɗanda suka sani. gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. albarkacin bukukuwan ranar Kirsimeti na wannan shekarar, Kiristoci a jamhuriyar Nijar sun ɗauki alwashin yin addu'o'i domin samun zaman lafiya da kawo ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda da ƙasar da makwabtanta ke fuskanta. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da kiristocin duniya ke ci gaba da sallatar ranar Kirsimati ko ranar zagayowar sadda aka haifi Yesu almasihu, kiristocin jamhuriyar Nijar sun sha alwashin ci gaba da yin addu'o'i kamar yadda hukumomin kasar suka umurta domin ganin cewa kasar ta samu zaman lahiya mai ɗaurewa kasancewa har yanzu 'yan ta'adda na ci gaba da lababawa suna kan hare-hare inda daga baya suke arcewa zuwa iyakar Mali Nijar da Burkina Faso. Fasto Asuman Abdu ya tabbatar da cewa za su yi waɗannan addu'o'in kuma za su ci gaba da yansu albarkacin wannan sallar Kirsimati. Sai mu ce muna yin Ubangiji godiya bar sunan Ubangiji ya samu ɗaukaka a didawar lokacin. Ke shi ne kama mu taru mu yi addu'a domin wannan ƙasar tamu ba domin sallah ba kawai domin mu ga kwanciyar hankali ya shimfiɗu cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. Kamar yadda muke gaya ma 'yan uwanmu har ma 'yan uwan musulmi muna mun ji ma yadda sarki ya yi magana a kan cewa a yi a sauki Kur'ani. Mu ma insha Allah kwan lokaci ba mu hasa yin addu'a domin wannan kasar tamu ba. Domin sallar Kirista mu yi addu'a domin ƙasar tamu ta kasance da zaman lafiya. Domin sai idan babu zaman lafiya to gaskiya babu ƙasa. To shine gurin mu a wannan shekara musamman ta Christmas ne yanzu haka ma muna da wani dan taro da zamu yi tsakanin mu don mu tattauna da zamu addu'o'i ne kawai zamu ci gaba da yi yadda ubangiji zai ka muna salama cikin wannan kasar tamu ta Nijar ba ma kasar Nijar ɗaya ba duk inda aka tashi tashi hankaluka kasashen mu na makwabta ma musamman har su ma muna kawo addu'o'i kuka kuka mu ubangiji da ubangiji zai ka muna kwanci hankali duk gaba daya na kewaye da mu a cewar fasto Abubakar Musa za su ci gaba da yan addu'o'in domin ba ma Nijar kawai ba har ma da sauran kasashen nahiyar Afirka da ke fama da matsalolin zaman lahiya. Gaskiya da shekarar masu kasashe na cikin rashin kwanciyar hankali za mu gaba shi cikin addu'a saboda mun sani ibada da muna yi idan babu kwanciyar hankali ibada ba za ta yi ba. Muna addu'a domin Ubangiji ka mana kwanciyar hankali a cikin kasashe baki daya idan muka dubi kasashen mu na Afirka muna cikin wani yanayi muka dubi a tsaron kasashen Mali da kuma abin da ya tashi a Chad, Nigeria da kuma a nijar da sauran burkina duka wani kasashe ne wanda za a gabata a gabatar da su a gaban ubangiji ubangiji kawo mana kwanci hankali da kuma zaman lafiya kuma a da muna yi su wanda suke kawo mana tashin hankali ubangiji ba su zuciya ta tuba su tuba daga abin da suna yi kuma su daina domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa kasashe baki daya cikin iko ubangiji haka su ma kristoci mata sun bi sahun mazaje su wajen ci gaba da yin addu'o'in na neman sauki daga Allah don samun zaman lafiya a cikin wannan ƙasa kasar da ma kasashen duniya. To gaskiya ta dalilin wannan sallah muna addu'o'i domin zaman lahiya a cikin kasar mu ta Nijar, salama a cikin kasar mu ta Niger, farin ciki a cikin kasar mu ta kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Niger kuma muna addu'a domin shugabanni wanda ubangiji ya zaba ubangiji ba su hikima da ganuwa domin wannan albarkacin wannan sallah yanda za su jagorancin kasa cikin salamarsa cikin alherinsa cikin kwanciyar hankali. Sunana Orfa cikin wannan kasa ta mu ta Niger ubangiji ya kara bado zaman lafiya. lafiya. Haruna Mamman Baƙo na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Baƙo da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya. Yayin da ake ci gaba da yan bukukuwan Kirsimeti, wata tawagar mabiya addinin krista reshen kungiyar kanta ƙasa a ƙarƙashin sakataren kungiyar Rabaran Dr. Yakubu Pam ta kai wa gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ziyarar girmamawa tare da karrama shi dangane da irin gudunmuwar da yake bayarwa a fannin addini. Tawagar ta kuma yi wa Najeriya addu'o'in samun dawwammamen zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a jawabin sakataren kungiyar mabiya addinin kirista na kasa reverend dr kubu pam ya jinjina wa gwamna bala abdulkadir muhammad su bi da irin ɗimbin gudunmawar da yake baiwa mabiya addinin kirista musamman zuwa ayyukan ziyara. Muna murna da shi mai girma gwamna na Bauchi saboda da Allah ya kawo shi daidai lokacin nan da kun san muna da damuwa a kasanmu na rashin zaman lafiya da juna a shashin addini sashin yare da sauransu amma mutum ne wanda ya nuna shi zai iya bi da kowa zai iya bi ta shashin addini da ma na na yare ya ba jama'a abinci talakawa ya ba su gwamnati su ji daɗi a nan kuma mun zo domin mu kara nuna masa godiya shine gwamna wanda ya samu lamba daya a nan north east a yawan mutane da ya tura wanda za su je ibada sun je ibada a jordan ta sashin kristoci wato sun je pilgrimage kenan shine ya sa muka tashi duka mu zo mu ce mashi mun gode mu bashi wannan award kuma mu nuna wa duniya cewa abun da da ya saba yi abuja bai daina ba ya zo yana yi a bauchi in allah kuma sake bashi wani matsayi zai ci gaba da yi mun gode bikin kirsimeti ina addu'a ko kuma fata kai wa mu najeriya najeriya addu'a da nake yi shine dukkanmu mu yi hakuri da juna domin a daidai wannan lokaci akwai son zuci da yawa kowa yana son kanshi wani kuma na son yarensa wani kuma na son addininsa amma mun ci gaba haka ba zaman lafiya sai a yi hakuri in dan waya samu a rufe mar baya kai da baka samu ban ka yi hakuri za ka samu a daidai ka. shi ma nasa jabin gwamnan bala abdulkadir kauran bauchi ya mika godiyarsa wa allah bisa wannan karamci da ya samu daga madiya addinin kirista da kuma taya mabiya addinin kristan a fadin najeriya munan ganin wannan lokaci na kirsimeti to muna godiya ba mu tsammani ba ba mu sani ba sai ga wato kuman alhazai na kiristoci suka zo nan bauchi suka karrama ni a matsayin girmama ni a akan wanda ya fice a arewa maso gabas cikin gwamnoni mun gode wa allah subhanahu wa ta'ala kuma sun yi maganganu masu yawa cewa wannan ya biyo bayan mutane da muka tura kasan jordan ne da kuma yadda muke sarrafa gwamnati kowa ana ba shi girmansa da kirista da musulmai da kowane yare sun yi la'akari muna haka shesa suka bani wannan lamban kyauta to wannan ba zai samu girman kai ba zai da ɗora mana nauyin jagoranci da shugabanci ne ga mun yi adalci mun yi gaskiya kuma mun kawo abubuwan more rayuwa wanda zai daɗa tabbatar da wannan lamba da aka bamu. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. To yayin da ya rage 'yan kwanaki mu ban kwana da wannan shekara ta 2021. Shirin na wannan lokaci ya yi waiwaye na ƙarshe cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar a cikin wannan shekara. Kamar koyaushe sunana Shamsi Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla, idan za a iya tunawa mun ji yadda matasa maza da mata a wannan karnin ke amfani da kafafen yanar gizo wajen samarwa kansu canji a duk wani yanayi da ke ci musu tuwa a kwarya a jihohinsu kasashensu da ma duniya baki daya walau ta fannin tsaro shugabanci da dai sauransu kuma akasin haka salim sani zakariya matashi ne a najeriya da ke kirkiran shafukan yanar gizo da manhajoji wato software developer da website developer abin da ya shafi shafukan sada zumunta abu ne mai matukar tasiri da kuma alfanu da rashin alfanu a kasashen duniya ga gabaki daya ba iyaka najeriya ba a don kyakkyawan fahimtar abubuwan da shafukan sada zumunta da suke takawa a wannan kasar tamu najeriya samu lura cewa matasa na amfani da su ta bangare guda biyu akwai bangaren da ya dace bangaren alkhairi akwai kuma wanda suke amfani da shi bangaren shari kenan so in muka ɗauki bangaren farko positivity ko alkhairan da matasa su suke yadawa a shafukan sada zumunta suna da yawa sosai ɗaya daga ciki shine jan hankalin gwamnati akan wasu abubuwa matsaloli da ke damun su wanda in ba ta hanyar wannan shafukan sada zumunta ba su matasan ba su samu daman a kai kukansu da gwamnati ba tare da kuma yada wasu ci gaba da nasobi da su gwamnatocin ke samu matasa na taimaka wajen yada su wannan suna daga cikin alkairai ko positivity da matasa matasa suka yi amfani da hanyar sa shafukan sada zumunta wajen yadawa bangare na biyu shi negativity ko sharri shine akwai labaruka na karya da matasa ke yada wanda ke janyo rikice-rikice na addini da na kabilanci musamman cewa shafukan sada zumuntan nan zaka ga mutum daya yana da mabiya miliyan daya dubu ɗari biyar dubu ɗari shida wani ma miliyan biyar miliyan bakwai miliyan goma so in ya zamana su matasan nan ya ya yada wani abu na karya ko abu da zai janyo rikicin addini da na siyasa a najeriya za ka ga yanzu mutane duk sun gani tunda yana da mabiya mutum miliyan daya a cikin kasa da awa daya sai a samu cewa mutane sun kai mutum dubu dari uku wanda suka samu wannan sakon wanda yake janyo matsaloli da yawa a kasan nan. Ibrahim Hussein Abdulkarim shugaban wata manhaja ta EZGIS kuma jagoran wata kungiya mai suna We Together ya yi ƙari da cewa. Ni ana wa ra'ayi ko kuma ana wa tunani da nake da shi shine a lallai matasan najeriya sukan yi kokari gaba su na amfani da wannan a kafai da labarai ta social media wanda kuma zan ka lura za ka iya duba ka gani ko a social media din za ka ga akwai wa'anda kowa akwai abin da ya kai shi social media din wani ya je kalle-kallen kayan sayarwa ne wani ya je activism din ne kamar irin lura da abin da gwamnati take yi da kuma sa baki da abubuwan da ake son a fito wasu kuma sun je ne suna da data su yi kalle-kallen su da sauransu wasu kuma sun je su sada zumunci ne tsakanin su da da su da abokanansu wasan su kuma sun je su nema ilimi ko karin makaranta ko wani abu so kowa da kake gan shi ya sai datan shi ya shiga yana da abin da ya kai shi a wurin da yawa ma idan ka so ka dan lura shi su kan wani abu da kila ka ga mutum yana yi sai ce ai ba kai kake saya mai data ba duk da haka dai akwai wani lokaci zaka ga abubuwa sun taso da yawa dai zaka ga abubuwan sukan taso ne daga wayanda suke zaune kasashen waje su fara yin hashtag din da ko wani abu wanda za su tura so mu kuma mahi yawancin samarin da yan matan da take nan mu matasa wasu su ba wai suna fadawa cikin abun bane ma sun fahimci abun amma akwai abun da ake cewa wani bi irin kai ma kana son a ce ka ce ko kuma kana tare da abun da ake a mafi yawanci za ki ga kawai sai mutum ya tsalle ya fada amma da za ka tambaye shi ka ce mishi wannan abun me ake nufi da shi za ka ga bai sani ba so lallai shi a awareness din da muke da shi mu especially a arewa da kuma su ma can yan kudu za ki ga ba wani abu bane wanda ake dagewa a yi wasu abubuwan su kan faru ne amma in za ka duba population in nigeria kai population population din abin da aka faɗi da social media da wanda kuma suke social media din suke fahimta za ga abu ne wanda yake lalle yana da karanci kuma yana neman wayarwa sosai da kuma kula da kuma sa natsuwa da hankali a wurin gane abin da muke son mu yi sosai sosai. Tuko a shekarar 2019 an taba gabatar da wani ƙudiri da ya nemi a soke faɗin albarkacin baki ta kafafen sada zumunta a yanar gizo. Sai dai ba a samu wani goyon baya ba. Batun da Salim ya ce sai gwamnati ta ɗauki matakai don tsabtace kafafen daga masu zamba can hanci da kalaman batanci. So wannan ne zai sa mu fahimci cewa dole ita gwamnati sai ta tashi kai tsaye abin da ya shafi harkar shafukan sada zumunta nan dole aka sa dokoki a ah, masu tsauri wanda za su hukunta duk wanda yake janyo amfani da shafukan sada zumunci kowane ne shi duk shaharar shi a najeriya inda zai amfani da shafukan sada zumunta na kawo rikici da matsaloli a kasan nan dole a yi hukunci a mashi hukunci wanda ya dace wanda a yanzu haka babu wannan hukuncin da ake yi wannan yasa kowa zai iya faɗan abin da ya janyo wanda wani zai faɗi magana ɗaya sanadiyya haka za a je a takakkashe mutane wanda kuma gwamnati da ƙarshe kawai ba wani mataki da za su ɗauka. To a wani bangaren kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da batun fara karban haraji daga manyan kamfanonin sadarwa na kasashen waje da ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a kasar bisa tanadin doka. ko da kuwa ba su da matsuguni a kasar ko kuma suna biyan haraji la'akari da yadda kamfanoni irin su google da twitter facebook da dai sauransu suke samun gagarumin riba daga najeriya wannan mataki a cewar mataimakin shugaban kasar zai taimaka wa kasar da ke fama da matsin tattalin arziki tambayar a nan ita ce shin za a cimma wannan kila a aiwatar a shekarar da za mu shiga ta da biyu don halamu na nuni da cewa akwai abubuwa da dama da shekarar za ta zo mana da su na ci gaba. To gabaki ɗaya a nan za mu dasa aya ashirin sai kuma shiri na gaba a cikin sabuwar shekara. A yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri a kuma ci gaba da shagugulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara lami lafiya. Bisalam. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce salam muryar Amurka. A yau muna kira ga 'yan uwa abokanan zamantakewar mu al'ummar kristocin Najeriya, Jamhuriyar Nijar, Benin, Togo, Chadi, Kamaru, Mali, Burkina Faso da su yi amfani da lokutan shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara wajen miƙa addu'o'i zuwa ga gwani gagar misali da ya maido mana da cikakken zaman lafiya a cikin ƙasashenmu. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asabe Mai Fata da Usman Adamu Aleru. Wasiƙa ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam da Kabiru JK Karaye da Faruku Maheka Ruga suka ce salam VOA Hausa don Allah a yau muna son ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Najeriya musulmi da Kirista da mu haɗa kanmu mu zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Kada mu bari siyasa ko ƙabilanci su rinka kawo saɓani tsakaninmu. Daga ƙarshe muke fatan alheri ga VOA Hausa bisa irin damar da kuke bamu ta bayyana ra'ayoyinmu. sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.